Shafin sada zumunta na Facebook ya goge dabban shafukan mutane daga dandalinsa kafin zuwan babban zaben Ingila da za a yi ranar takwas ga watan Yuni a ƙoƙarin da yake na shawo kan yaɗa labaran ƙarya ta kafar. Haka kuma Facebook ya fara talla a jaridu inda yake bayar da shawara kan yadda mutane za su iya gano labaran bogi. Tallace-tallace da Facebook ke kafewa na baiwa mutane shawarar su lura sosai, su tantance labari kafin ɗaukarsa da muhimmanci. Kamfanin da ya ce yana samun ci gaba sosai a ƙoƙarin da yake na yaƙi da shafukan da ke kafe waɗannan labarai na bogi. Simon Milner, ɗaya daga cikin daraktocin da ke wannan aiki ya ce kafar Facebook na ƙoƙarin gano musabbabin matsalar. Hakan ya sa take aiki tare da wasu kamfanoni da za su ke duba sahihancin labarai da kuma tabbatar da shi a lokacin zaben. Haka kuma Mila ya ce kamfanin na yin duk abin da ya kamata don shawo kan matsalar yaɗa labaran ƙarya a kafar sadarwar.